وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم حقيقه kai wannan manzo abin da ka duƙufa yi shine kiran waɗannan da wasunsu zuwa hanya madaidaiciya wadda babu karkata a cikinta ita ce hanyar musulunci